da tiktok mun zauna an yi ba da shawarwari kuma bayan an gama ga ita murja kunya ga dcg bangaren population ko da kaɗana da kuma da hadiza da kula da tarbiyyar mata kuma hisba mun ba da shawarwari mun mata nasihohi mun kuma gaya mata abubuwan da girma gwamna ya faɗa na cewa ana suka taimaka wa rayuwarta domin abubuwan da ake gani tana yi na kurakurai waɗanda ba su dace da tarbiyyar ya mace ba ana bata waɗannan abubuwa mu ja a daina su da nasiha shawarwari kuma eh, aiki da abubuwan da muke gaya muke a matsayin na iyayenki masu ba ki shawara masu son su ga rayuwarki ta yi kyau musamman ɗinki ya yi kyau kuma wata rana ki zama ke ci za ki nuna ma wani abin da yake da kuskure ba nasiha shawarwari kuma eh, aiki da abubuwan da muke gaya muke a matsayin na iyayenki masu ba ki shawara masu son su ga rayuwarki ta yi kyau sakamakon ki ya yi kyau kuma wata rana ki zama kin za ki nuna ma wani abin da yake da kuskure ba